Uh, Ahmad Tijjani Lawal ya kuka kalli naɗin da Sarki Salman ya yi wa ɗansa a matsayin yarima mai jiran gado wanda ake ganin kamar ragamar tafiyar da ƙasar na hannunsa. Da farko dai a cikin tarihi na tsari na tafiyar da sarauta a ƙasar Saudiya ina ganin a dai ɗan kusa a nan ɗan lokacin babu wani lokaci da muka ga cewar an taɓa cire mai jiran gado ko wanda yake bin sa a cikin tsarin sarautar saboda wani abu da ya yi ko laifi ko wani abu haka to bari ma wannan kusan ba a faɗi dai muhimman laifukan da yi ba amma maganar dai shi muhammad da aka kawo shi bin salman aka ce shi ne mai jiran gado yanzu waliyul ahad kenan suke cewa da shi hmm. wannan ya bude wani sabon shafi a cikin tsarin masarauta na kasar saudiya domin ba a taɓa yin haka an tsallake wani abu ba ko da a girma a shekaru haka suke bi ko wannan ya girma wannan da ko kwana ɗaya ne shi ne a gaba da shi amma yanzu da aka jujjuya abubuwan da kuma ikon da shi kansa aka ba muhammad din tun kafin ma ya zo wannan matsayin. ya nuna cewar tsari na shugabancin kasar saudiya ya samu canji misali kamar waɗanne irin canji kana nufin kamar yanzu shekarunsa idan aka yi la'akari da su kamar saɓanin na mahaifinsa da ya zama sarki wanda yanzu haka ya haura tamanin Eh, mahaifin zai da shekara tamanin da daya kuma in baka manta ba a cikin watan janairun dubu biyu da sha biyar ya zama sarki kaga kusan ka iya cewa da shekara saba'in da tara ya zama kenan hmm. dan haka kaga ba za ka kwatanta shi da shi wannan yaron ba da yanzu shekara ta talatin da daya hmm. kuma talatin da daya nan ya nuna tun da farko yana son ya sa hannunsa a cikin abin da ya shafi harkar tafiyar da kamfanin mai na ƙasa da da wani abu da ya shafi tsari na tattalin arziki hmm. kuma ya taɓa yin ikirari cewa za su yi kokari su ga cewar babu wata ah, ƙasa musamman kasar iran ne yake nufi a wannan lokacin da ya fito ya faɗa wadda za ta samu wani iko ko ke wani abu dangane da abin da ya shafi tsarin tsarin addinin islama da kuma wuraren da ake da su na da madina da makamantansu kamar yanzu ya kake ganin wato makomar saudiya musamman shi yariman na yanzu da ake ganin kamar harkar tsaro da ma tattalin arziki hamma da rikicin nan da na katar da ake ganin kamar yayi ruwa ya tsaki a ciki to gaskiya wato abubuwa za su canja harkar tattalin arziki ka ce ka juya ta lokaci daya ka hada ta da harkar siyasa ta kasashen ƙetare ka hada ta da rigima ta addini ka hada ta da rigima ta yaƙe-yaƙe da ake a yemen da makamantansu hmm. abu ne da baya bukatar yi masa gaggawa baya buƙatar wanda zai nuna masa kunciya abu ne da yake bukatar mutum wanda zai kalli abin ya kuma nuna halin da ta ciki. To kamar ya tafiyar wato shi yariman zai kasance musamman a yanzu da ka yi magana cewa kamar wani sabon salo ne ko tsari aka gani a Saudiya. Ko tukunna ya warware wannan matsala ta cikin gida da aka samu ta juya wannan tsari na sarauta. Hmm. Mutum ya zama yana mulki ya sa ɗansa ya zama shi ne zai zama ya gaje shi. wannan babu shi a tsarin kasar saudiya yanzu aka zo da shi da kuma masana tattalin arziki to sannan ne zai iya ɗora saudiya akan wata kasa don haka yanzu kalubalen da yake ga wanda na farko shine ita kanta ƙasar ta karɓe shi ta karbi tsarin nan hmm. kafin ma ya fito waje. to muna godiya kwarai da ka bamu lokacin ka muka tattauna da kai. na gode kwarai da